Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda a yau ya mai da hankali akan noman rani a ƙasar jamhuriyar Nijar. Tun ba yau ba dai noman rani yake samun kulawa ta musamman a ƙasar ta jamhuriyar Nijar saboda kyakkyawan tsinkayen da magabata suka yi game da matsalar karamcin cimakar da ƙasar ke fama da ita akai-akai. Noman rani ya bunƙasa a ƙasar Nijar ta yadda manoman da ke wannan sana'a ke da haɗaɗɗiyar ƙungiyar da suka kawa tun a shekarar 1996. Ƙungiyar mai suna La Fédération de Coopératives Maraîchères du Niger FCMN niya a takaice. ta hune daga tunanin wasu ƙananan ƙungiyoyin manoman rani a yankunan Yamai da Tawa da Doso da kuma Tilaberi. Kuma yanzu haka wannan ƙungiya ta gama haɗin ƙasar jamhuriyar Nijar baki ɗaya. A cikin watan da ya gabata na Fabrairu, kungiyar ta yi bikin baje koli a Maradi, inda wakilin Sha'aibu Mani ya tattauna da wani manomi da kuma shugaban kungiyar da horko ga dai shugaban kungiyar FCMN niya. salamu alaikum. na Muhammad Buzu Ismaila. Ni ne coordinator na FCMN niya Kungiya eh, ce ta manoma gandari. sani wannan za a ce shi na tafiya ne kafada da kafada da yan nijar su da yan nijar to wanga aikin zanen ce mu ne ke gwada ma wannan tsari na yan nijar ci da yan nijar tunda mu yan nijar ne mun noma kaya mun kama yan nijar su don su same su a farashi eh, na kwarai to ku wace irin shawarwari ne kuke baya su manoma waɗancan to manoma shawarwari da muke ba su wanda vanta dai da yawa za mu yi su mun yi su don su kenan su yi kokari duk abun da ake iya noma su noma su kawo bai kamata ba a ce mu ga gulubi ga ruwa muna da manoma amma waɗansu kaya sai an shi wajen makwabtanmu an ɗauko su an kawo ko ba haka ba kenan kaga wannan ba abu ne wanda za mu alfahari da shi ba mu gaba da shi ko ba haka ba magana iri ya zuwa taki kuke ba su koko sai sun nema da kansu to Eh, magana iri da zuwa taki mu kungiya ce hanya muke yi musu don takin nan su same shi a sauki a lokaci amma akwai taki wanda mu ma muke sarrafawa shine compost taki wannan na tsime iri irara kuma muna saye muna ba manoma akan bashi amma bashi san zantere san komi ko ba haka ba ba ruwa su ta su noma sai in sun kawo pond de vent sun saida sai su maida kuma a a karo wannan irin a zan ba mutane wannan tsari kana ganin zai sa duk a rage wata yan matsaloli lokacin kaka ko kuma rani ba wanga tsari ai shi zai rage matsaloli kwarai kaga na harin dai manomi ya samu wurin da sahiya duka ya kawo kayan shi ya saida ya samu kudin bai kuma ya samu kudin ciho ne kai kuma talaka ka samu wurin da zaka sayan kaya a rahosa kina kaga da an kawo ci gaba da, da sauki a rayuwar mutane ko ba haka ba na kiran ka ga su masu noman gandari to kirana ga masu noman gandari shine mun bude dai kasuwa ko ba haka ba kenan su noma kayayyaki su kawo su kasuwa don mu tallaba ma uh, jama'a mu a nan maraɗi ne kawai za ku yi wannan tsari ko har da sauran sassa na ƙasa to wanga tsari dai mu maraɗi mu mun ka fara shi amma FCM niyya tana ko'ina a Nijar tana zandar tana difa tana ko'ina bisa kansu wannan zai sa a ce ba ku zuwa waje sayan kayayyaki insha Allah ai gurin kenan dan niger da ci da dan niger ko kenan duk abun da dan Nijar ke so ya kamata mu mu noma shi abin da nasara ke ce ma eh, independence a kosar da gida sannan kuma makwabtan namu kaga in ka doka marece duka mota ta hi a ɗari da ke hitowa da wajen mu tana zauwa ko ba haka ba to ya kamata mu ma mu noma har ya zamanto adan nan za a ɗauka a kai can wajen su kaga arziki zai zamanto yana shigowa ƙasa. Shi ma Malam Halilu Abdulkadir ɗaya daga cikin masu noman rani a tafkin Dauda ya bayyana wa Sha'aibu Mani irin kayayyakin da ya kai wajen wannan baje koli. Kaɗan daga ciki akwai kwambetar, akwai albasa, akwai rogo, akwai salad, akwai shu, da guna da malo duka mun kawo bakin gwalgwadon kayan da dai ake noma wanda suka shibinci kaya na noman rani abu ne akwai ban ruwa su taki da sauransu kenan kun samu tallafi da gwamnati ne koko don gaban kanku tallafi ba da gwamnati ya ba mu tallafi to bana kungiyoyin mu suna da yawa kenan buhu ɗaya ɗaya ma ne aka ba kowace kungiya bisa ga alama dai abin da tsarin da ku akwai karuwa eh, alhamdulillahi karuwan nan ba ga kanmu ta tsaya ba ta watsu ne har ga talakawa To kamar da yadda muka sha haɗi muna nanatawa, noma shine tushen arziki, da fatan matasa marasa aikin yi za su haɗa gwiwa da wannan ƙungiya ta manoman rani domin su raba kansu da zaman shan shayi da kuma zaman bin inuwa. Baki daidai dai iyakacin wannan shiri kenan sai kuma rana ya tau da izinin Allah ku ji wani sabon shirin yanzu a madadin Muhammad Buzu Ismaila da Malam Halilu Abdulkadir da ma wakilin mu Shu'aibu Mani wanda ya tattauna mana da su. da wadda ta haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham ne ce taku Halima Jumrau ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata daga nan birnin Washington DC. Kar dai ku yi sauran tashi. Nan gaba kaɗan ni da Jamila Kabiru Fage da Usman Kabara za mu sake dawo muku da shirin yau da gobe.